Alhaji Isa ta fi da mafin da ya Yariman Muri. Kafin ka yi magana game da ƙin yi wa Buhari mu baya a koya kake kallon zaben da ya gudana? Ai duk abin da ya faru da PDP ba abin ban mamaki ko ɗaya. PDP ta fito fili ta ce an tafka magudi tsagwaransa. A naka ganin babu magudi kenan? Duk wanda ya san yadda ɗan adam zai fito ya tsaya a rana kan rida ya karanta yatsansa ya zo a dube shi a taron lalle shi ne a hoto a zo a tantance shi verified kenan a zo a bashi guda ya jefa ta kowa ta APC A wasu jihohin da dama jam'iyyar APC da PDP an yi tafiya kan kankan ne ba gani ya dace a yi gwamnatin haɗin kai? Waye jam'iyyar adawa ne a Najeriya. Kana kiran jam'iyyar adawa PDP ba ta daɗe da mutuwa ba Wazirin Adamawa shi ya zo da kuɗinsa wuri na gugan wuri ya zo rarraba aka bi shi aka masa abin da ake so yake so a masa a yi tafi shi kenan shi kuma ya ɗauka cewa ya shi zaɓe ai ba wani wanda Buhari zai takara da shi duk Najeriya nan. Akwai masu cewa an doshi mulkin jam'iyya ɗaya kenan a Najeriya. Gani yadda jam'iyyar da ke mulki ta handa mai komi ya kake gani? Yanzu kowace ƙasa ai kana ta da nata irin demokuraɗiyya. za ka ce shugaban taki ba shugaba ba ne ko kuma rikitaccen shugaban amerika ba zaɓin mutanen amerika ba ne ai kowane irin mutane da nasu nasu ba ka ga mutane wane wane wa'inda suka rike foreign minister na amerika arba'in da takwas suka zauna suka rubuta wasiƙa ɗaya suka sa hannu cewa ma rufe ƙofa da amerika take yi na mutanen mexico kada su shiga amerika to amerika ta tuna fa duk wanda ya sayi kokin a amerika ya sha ya bugu dama mexico yake komawa to yanzu na amerika ita rufe kofar nan in sun sha kokin sun bugu a amerika za su zauna To mu dawo ga batun Najeriya a shekara ta da 2015 tsohon shugaba Goodluck Jonathan ne na farko da ya taya Buhari murna, amma kuma a wannan lokaci a tiku ya nuna lokaci bai yi ba ya taya murna. Ya ku tsoffin 'yan siyasa ke kallon wannan? Ai abin da ya faru a dubu ashirin da sha biyar don tijo ne mutumin kirki ne ya zaɓe jonathan don pdp ba ta yadda ta faɗi ba lokacin ita tana shirin ta je kotu amma jonathan ya auna ruwa ya auna gari ya dubi yawan mutanen su duk gaba ɗaya ba su wuce bayansa ya ce idan mutanen nan sun ce sun faɗa najeriya da yaƙi mutum nan za su dawo ya tausawa mutanensa ya tausawa 'yan najeriya ya faɗa da bakinsa cewa siyasarsa bai kai jinin mutum ɗaya ba in an kashe mutum a Najeriya. To kuma ita wannan jam'iyya da kake magana PDP, don Allah ka nemo report da ake kira BRICS report, wanda wata zaunanniyar babban kamfanin research na sarauniyar Ingila ta yi, cewa abinda ake kira Fulani Farmers Heartland idan aikin PDP ne. yake duk rigimgimu da suke faruwa a Najeriya PDP ne ta kosin nan. Yarima Muri Alhaji Isa tafi da mafin da muna godiya.